kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za mu yi bakon malami dr abdullahi usman gadon kaya daga kano kuma zai ba mu karatu a yau a wannan masallaci na dobeli a tsakanin magariba da isha kamar yadda muka hadu a cikin garin jimeta yola gobe kuma insha Allahu tsakanin magariba da isha a masallacin kaduna street nefa a cikin jimeta inda muke tafsiri shi ma tsakanin magariba da isha amma gobe kafin nan akwai taro da za a yi na yaye dalibai da suka haddace alkur'ani na makarantar ulmul qura da tafizul karim wanda za a yi a lelewal hotel wanda su ne suka gayyato shi dokta ko makasudin zuwansa kenan amma za mu yi amfani da wannan daman da mana laccoci guda biyu insha Allah yau da gobe to muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya samu amfana dr ga don kaya ba bako bane ba bukatan wani karin bayani eh, ya riga ya sanu social media da gidajen wato radio da talabijin saboda haka ba buƙatar ne wani ƙarin bayani amma takaice da ya yi karatunsa a jami'ar musulunci ta madina muna fatan ubangiji ta ala ya amfanar da mu da abin da za mu ji falle tafabbal mashkuran wa majuran الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki mahalicin kowa da komai da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta dobeli a garin yola ko jimeta yola a wannan rana ta goma ga watan tara shekara ta dubu daya da a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya wanda ya dace da sha uku ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga birnin makka zuwa birnin madina a wannan masallaci da aka fi saninsa da ana ce da masallacin sheik balalau hafizahullah muna godiya ga dan uwa aboki kuma amini sheik malam abubakar muftar da ya karɓi bakuncin a wannan masallaci kuma yake jagorantar wannan zama muna yi muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya samu fara lafiya mu kuma gama lafiya abinda nake so na mana magana a kai shine matsala ce da shafin mu'amala mu'amalan mu tsakaninmu da iyalanmu Yadda musulmi ya kamata ya zama a gidansa da shi da ahalinsa za mu buga misali da rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin gidansa ya yake rayuwa da iyalinsa daman dole ne ɗayanmu ya zama ko da yana da gidan kanshi yana da iyalinsa a zaune ko kuma yana da niyyar zai yi gida nan gaba ko da kunan da shekara ɗari ne masu zuwa da aka duk yadda dai ɗan adam ya yi sai ya rayu a cikin gidansa da iyalinsa yaya musulmi ya kamata ya kyautata alaƙarsa da ubangiji a cikin gidansa da iyalinsa bincike ya tabbatar mana cewa gidajenmu suna ci da wuta mu a waje ana kallon mu cikin ni'ima da yalwa da sutura da abin hawa da shaguna da motoci da riguna da haske a fuskar mu amma kuma gidan ba daɗi da yawa akwai wanda in yaje gidansa kawai Allah Allah yake gari ya waye ya fita shi baya jin daɗi iyalinsa ba sa jin daɗinsa wahala goma da ɗari ya fi samun kwanciyar hankali da nutsuwa yayin da ya fito waje cikin abokanansa saboda bai raya gidansa akan bin Allah da bin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa ya koyi uwa musulmi na wannan gari mai albarka wallahi ba abinda annabi bai mana bayani ba kuma babu wani abu na rayuwa da annabi bai koya mana ba illa iyaka kawai an yi mana illa an mana shamaki da karanta addini da shari'a da sauraron ta'alim al-islam karantarwa na musulunci da aka muka wayi gari muna rayuwa cikin duhu cikin wahala ba ma ɗaukan koyi daga nabi sallallahu alaihi wa Allah ya wajabta mana mu yi wa manzan Allah biyayya a cikin komai da Allah ya turo shi a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wa shi dai mutum ne irin mu wanda Allah ya girmama shi ya kuma ɗaukaka shi ba don komai ba don a samu haɗuwar kai da dacewa ka ga wani mutum mai halitta irin taka amma yana da wasu ɗabi'u wanda Allah ya tarbiyantar da shi akai aka ce kai koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo ne a duk duniya gaba ɗaya kuma ya dace ya zama annabin a ko ina a kowane zamani da haka Allah ya turo shi shari'arsa ta zama koyaushe za ta dace da al'umma fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu annahu khairu khalqillahi kullihim manzo Allah mutun ne amma shine mafi alherin halitta ba wanda ya fi shi ba wanda ya kai shi ba wanda ya kama da shi mace ba ta taba tsugunawa ta haifi wani dan adam irin annan Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi har sunansa yake haɗawa da nasa a wurare da dama a cikin kiran sallah an yi haka kuma a cikin tahiya an yi haka a cikin ayoyi na alkur'ani da maganganu da shari'a ta yi ta yi da shi kansa wanda ya ta yi Allah ya haɗa sunansa da nasa don a nuna mana bin Allah bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa zammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al mu'azzin ashhadu kaga ko kiran sallah aka zo idan mai kiran sallah zai ce ashhadu Allah, la ilaha illallah sai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fa dhul arshi mahmudun wa hada muhammadu haka da wajen suna Allah sai yanki sunan manzon Allah sallallahu ya yanka masa suna a cikin sunan Allah din shi Allah zur arshi mahmudu sifarsa ne mahmudu shi kuma aka ce da shi muhammadu an wajabta mana mu yi masa da'a قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله يشي متكر كنا سن الله توكبيني الله زي سوكو كجي وني ايكون الله idan kuna san Allah ku bi annabi sai Allah ya soku Allah fa kuke so in kuntum tuhibbuna Allah sai kuma aka ce fattabi'uni ku bi annabi yuhibbukumullah ma'ana sharadin Allah ya soka shine ka so annabi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wannan lecture ta mu a yau za ta magana ne akan ku yi wa annabi biyayya dangane da mu'amalolin da yake da iyalinsa a cikin gidajensa ku gyara gidajenku ku zauna lafiya da iyalanku ku samu kwanciyar hankali wa yaghfir lakum bayan kun bi Allah bayan kun bi manzon Allah kuma Allah ya so kuma Allah sai ya yafe muku malaman tafsiri suka ce bin annabi yana da abubuwa guda biyu a wannan aya ka ga annabi kawai sai Allah ya soka bin annabi kawai sai Allah ya fi ma zunubinka ko baka daga hannu kace astaghfirullah ba in dai kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to biyayya ga annabi kamar istighfari ne matukar kana bin sa kawai ana automatically ana ta goge maka zanubanka ya Allah ka tashe mu cikin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah wannan aya Allah ya kwadaitar da mu mu yi koyi da annabi a cikin rayuwar mu ya ko musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin ku a mu'amalolin ku abun koyin ku a kasuwancin ku abun koyin ku a zamantakewan ku da iyalin ku abun koyinku a cikin gwamnatinku abun koyinku a tsarin mulkinku abun koyinku a cikin duk abin da za ku yi zamanku annabi ne tashinku manzan Allah ne maganarku manzan Allah ne furucinku manzan Allah ne umarninku manzan Allah ya ce hannunku manzan Allah ya ce haka rayuwar ya kamata zama saboda shi ne mutumin da ya fi kowa daraja da matsayi da ɗaukaka yanzu ku duba wani abin da yake faruwa a ƙasar nan a duniya gaba ɗaya ɗazun nan muna tare da malam wani yake mamu labari sarauniyar ingila ta mutu allah ƙara nauyin ƙasa allah kuma ya yafe wa masu musulunci wanda suka mutu da musulunci da imani amma ka duba duk yadda suka shahara a duniya da fada da musulunci da yaƙi da addini amma wai matsayinta bai isa ba sai da aka yi ƙoƙarin alika ta da annabi ko gane ba ita kanta bata isa ta zama wata mai matsayi da daraja ba da ta mutu sai da aka kirkiro aka ce ai an bincika ma tana da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da ƙarya ne kuma ba haka bane kawai dai an yi kokari ne mu sai mu ce musulmi alhamdulillah ashe annabi yana daraja har har ana kokarin alika wata wata kafira a tattare da shi don ta samu wani matsayi so duk da cewa sun yada ne ba wai don haka din yake ba to alhamdulillah wannan kaɗai ya isa sai ku imani ai tunda kuna neman ku lika ta da annabi da ta yi aiki da aikin annabi da ta huta da ta samu kwanciyar hankali tunda ku bata ba annabi ba to zancen ta ya ƙare Allah ubangiji ya takaita turanci ya kare ya kuma ana ta larabci kenan haka wani ya faɗa Allah ya mana afuwa Allah samu cika da imani annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a yi masa da'a a wurare da dama a cikin Alƙur'ani, kamar yadda hadisai da suka zo masu yawa ba za mu ce ga iya adadinsu ba malamai sun ƙididdiga a cikin Alƙur'ani mai girma Allah ya ambaci inda za a bi annabi a bi annabi a bi annabi wuri ya kai arba'in. duka wannan a cikin alkur'ani ne ayoyi daban-daban daban-daban daban da Allah ya ce abin manzan Allah kaga ya isa abin shi ya kai abin shi matsayinsa ya isa ai koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah ya ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah yuti illaha wa rasulahu ya bi Allah ya bi manzan Allah ha Allah zai shiga da shi aljanna wanda ƙoramai na gudana cikin ta khalidi na fiha wa zalikal fawzul azim bin Allah da bin manzo Allah shine babban rabo ya koyan uwana da ku koyi da Allah ku koyi da manzo Allah wa hadhihi da'awatuna wannan ita ce da'awar mu wannan shine abin da muke kiran mutane dare da rana abi Allah abi manzon Allah a zauna lafiya wa man ya'fi Allah wa rasulahu kaga can yuti'i Allah wa rasulahu a cikin aya ta gaba kuma ya asillaha wa rasulahu ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzan Allah ɗin wa ya ta'adda hududahu ya ƙetare dokokin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha yana mai kaddara ma dawama a cikin har abada walahu azabun muhin yana da azaba ta wulakanci da tozarta Allah kiyaye mu da saba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana uh, Umar ibn Khattab ya je ya tsinto takardar a taura, a lokacin annabi yana raye ya ga cewa taura ah, annabi Musa ne aka tura aka turo taura ko ya dauko ta ya duba ya ga takardar masha Allah abin da ke ciki yana murna ya zo ga manzo Allah ya ce ga wata takarda da alheri a cikin ta abin da cike mai kyau ne da mun rubuta kawai sai ran sai baci yace alam atikum biha bayda anqiya yanzu ban zo muku da wannan takarda fara tas ba sol ba ma'ana addini na ba ya za shafa addinin kowa ba shari'a ta ba ta danne ta kowa ba wallahi laukana kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da Musa yana raye kaji mokifin annabi ya ce da Musa yana raye wallahi bai isa ba sai ya bi ni to kaga hatta annabin Allah fa annabi ne aikake daga Allah amma annabi yana bayani inda zai zo zamaninsa wallahi sai ya bi shi kai kana nan banzan bazara karan kada miya ana cewa ka bi annabi kana bata kanka lokaci mu mu nonon okun abun da muku turuddo iyayen mu da kakanni suna kana zazzare ba idan babanka ba maguje ne sai ka zama ba maguje dan gargajiya mu ba wani tuzuru ba mutu gurgujo mu wannan sabo addini badal islamu ghariban wa sayudu ghariban fatuba lil ghuraba daman kullum haka ake ce an dai an zo da sunna an zo da shari'a sai mutane sai an zo musu sabon abu to haka za a yi ta faɗa kuma haka musuluncin zai koma aljanna ta tabbata ga mutanen da ake cewa suna yin abu sabo da haka ka bi annabi ka zauna lafiya hankalinka ya kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanya son sa da biyayya gare shi dalilin samun imani ne ka so annabi ka kaunaci annabi kai masa biyayya a cikin dukkan mu'amaloli to wannan shine zai sa ka samu imani ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salasan man kunna fihi abubuwa guda uku wanda suka kasance a tattare da shi akwai su waje da halawatal imani to zai samu ɗanɗanon imani na farko an yakuna Allah wa rasulahu ya Allah da manzan Allah su ya fi so saboda kowa ahabba ilayhi mimma siwa huma ya so Allah ya so manzan Allah sama da kowa a duk duniya kada wani ya zama yana da wannan kujera da zai zauna a zuciyarka kana son sa sama da yadda kake son Allah sama da yadda kake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim dan haka sahabbai suka buga mana misali wallahi mutum sai zo ya samu manzo Allah ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansarka ya manzo Allah zan bada babana zan bada mahaifiyata su mutu a kashe su kai ka rayu ma'ana da kai ka mutu da a kashe ka wanda na ba da babana da mamana a kashe kai ka ci gaba da rayuwa kaga karewar soyayya kenan wanda za ka iya mika iyayenka su bar duniya shi ya rayu kai wannan soyayya ta kai shi sa malamai suke faɗa cewa kamar yadda abu sufiyan ya faɗa ce a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ɗan adam yake son sa ake ƙaunarsa ake son sa irin annan muhammadu ba irin yadda sahabbai suke son manzon Allah ba kamar yadda wani basarake shi ma yake faɗa bai taba ganin wani dan adam da aka so shi a duniya ake ƙaunarsa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani yayi rubutu a duniya ce wai waye ne da most popular waye hero waye number one a duniya waye ya fi sanuwa waye ko ina kaje sai ka ji labarinsa suka gama kewayensu suka yi ta neman wanda baya sallah ba samu ba da ƙarshe dai dole tun da bature ne ba yanda zai sai ce gaskiya muhammadu ɗin nan shine da masu popular wa a duniya ba wanda ya fi shi amma kaga abin mamaki ana ta faɗa da addinin sa an kyabe shi sallallahu alaihi wa sallama so ya koyan uwana nayi mana ne wannan ababin shimfiɗa idan har mun yadda kuma mun yi imani wannan bawan Allah Allah ba shi daraja Allah ba shi matsayi da daukaka da ya kamata mu yi masa da'a to sai mu duba yaya ya rayu yanzu dauke wani bangare ne guda ɗaya a rayuwarsa da shi da iyalansa ya ya rayu da shi da iyalansa a cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi mana bayani cewa shi dai mutum ne da kwata-kwata duniya ba wata ababa ce a gare shi ya fi kowa sanin duniyar nan kuma ya san rudin duniyar nan kuma ya san fitinar duniyar nan kuma wallahi malam ba za ka gane rudin duniya da fitinar duniya da matsalar duniya ba sai ranar da ka mutu ka kwanta aka binne ka aka dora maka tukunya ko azara a kanka ka mirgina ka juya kaga ƙasa a nan kaga ƙasa a nan kaga mala'ika a gaban ka yana buga. a lokacin za ka gane cewa wallahi duniya yaudarar shi wallahi duniya ɓata lokaci ce sai wanda ya ba Allah a cikin ta abin tausayi ga mutanen da suka ƙarar da rayuwarsu akan wannan duniyar ba sa so a musu maganar lahira ba sa so a musu maganar mutuwa sun rungumi duniya kuna ta mutuwa amma ba ku wasu ba ciwon suga ya kashe ka ciwon zuciya ya kashe ka ciwon kafa ya kashe ka ciwon kai ya kashe ka ciwon ciki ya kashe ka mura ta kashe ka atishawa ta kashe ka shakuwa ta kashe ka mota ta kashe ka wane ne ya kashe ka wani jaki ya hau ya fadi ya mutu wani doki ya hau ya fadi ya mutu wani kwata ya fada ya mutu wani bandakin gidansa ya kashe shi wani kaza kaza kaza asbabul mautu kasira wa muntashira amma lanar ta izu ba ma wa astuwa kawai mutum idan ya ga yana da lafiya yana da kudi yana da harka gani yake kawai zai mai zai daɗe kawai a duniya so lallai mu faɗaka ya koyan uwana wannan duniyar cike take da ruɗi, wallahi kada gidan da kake da shi ya ɗauki hankalinka wallahi wata ran za ka mutu ka tafi ka bashi ka kashe miliyoyin kuɗi a katanga ka kashe miliyoyin kuɗi a gado ka kashe miliyoyin kuɗi a banɗaki ka kashe miliyoyin kuɗi a falo ka kashe miliyoyin kuɗi a kaza يهول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الإغسراب haka mai zuhuri ya ce a hankali an nan kusa wallahi za a dauko ka daga wannan gidan dogo da gina usur manyan gidaje na alfarma isassun gidaje da aka kashe musu kudi za a mai da kai bai tuttura gidan ƙasa permanent house kowa da ni da ku wallahi sai mun je wannan ramin ba riga ba wando ba takalmi ba hula ba gilashi ba agogo ba ba ba ba ba ba ba komai haka za a je a danna mutum to yayi mutum ya rayuwa bai ba annabi ba ai bai ji daɗi ba ce sa na sha faɗa a karatu wallahi ba wanda ya fi kowa morewa rayuwa irin wanda ya ce shi annabi zai ba a rayuwarsa ka nemi kudinka kana ban annabi kai mulkinka kana ban annabi kai sarautarka kana ban annabi kai ka kana ban annabi kai duk abin da zaka kana ban annabi dan da annabi ne zaka samu aljanna amma in dai wannan duniya ne wallahi za ta kai ka tabaru malam wani bawan Allah ya mutu wani attajiri mai hali bawan Allah ya tara muka je mai yi masa wanka shi aka shimfida a falansa sai wata daga cikin matansa kar ku wanke shi anan kar ku wanke shi anan Kan ku bata mana falo ku kai shi wajen wanke wanke ku kai shi wajen wanke wanke kada a bata masa falo da ruwan wankin gawa falon nan nasa ne kafet din nan nasa ne tayil din nan nasa ne gidan nasa ne matar tasa ne ruwan da za a wanke nasa ne roba da za a wanke nasa ne mutanen da za su su wanke masu ma'in wansa ne amma laifinsa ya bar duniya haka aka cire shi aka ɗauki na rantse muku da Allah ɗaya a inda ake wanke-wanke ake wanki nan aka shimfida gawarsa aka samun tabarma aka wanke ta aka daɗe saboda ya gama amfani a wajensu hadin hiyar duniya a kallo min kalili wa ashiquha azallu min azzalili law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa Ta tafi kaɗan-kaɗan. marungumunta marikinta yafi fi kaskantaccen abu kaskanta da duniya tana dawama ga wani mutum guda ɗaya da manzan Allah shi ne dawwamamme amma wannan labarin da nake faɗa ka tambayi 'yan kabari za su baka labarin ganin abin da nake faɗa ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa manzan Allah ya ce mali wal duniya ni ina ni ina duniya ya ce ni da misali na ma masali wa masalin duniya illa ka rakibin sarafi yaumin sa'ifin ya ce aini da duniya ai kamar matafiyi ne da yake tafiya a lokaci mai tsananin zafi fastazalla ta ta shajaratin sa'a ya zauna gindin bishiya wani dan lokaci gajere yana hutawa kaga duk wanda ya zo yana tafiya ya samu gindin bishiya ya ce bari ya sha iska ya sha rana a ya sha inuwa ya bar rana ai kaga dole zai tafi ko jin mai hankali ba zai taba mai da wannan gurin ya ce gidansa bane kai ne mota ka tai fanshu kai ne fanshu ka tsaya zaka yi faci ko ka tsaya ka huta mota ka tai zafi ka mai da wannan gurin gidan zaman ka ai larura ce ta ajiye ta to wallahi haka duniya ma take gurin girban lahira ne gurin da za a tanadi lahira ne ce to ni da duniya kamar haka ne da haka ni ba ni na zama ne a duniya ba kuma gashi ya tafi kazam wallahi wata rana ranar litinin da safe kawai sai labari ya a garin madina shi annabi ya bar duniya ya rasu sahabbai suka ce me aka ce annabi ya rasu da yawansu wallahi ba su yadda ba daga cikinsu waɗanda suka fi imani suka fi kusanci da annabi suka rude umar ibn khattab yana daga cikin wanda ya ce bai yadda annabi ya mutu ba kar wanda ya sake ci annabi ya mutu yana shekara 63 ana cikin ƙaunarsa ana cikin ganiyarsa ana yi da shi duniya tana yi da shi ana samun futuhatul islamiyya budi suna ƙaunarsa ana ta samun kaza yau a ce annabi ya bar duniya la la wallah duk wanda ya ce annabi ya mutu ya yi wuf ya hau mumbarin annabi sallallahu alaihi sahabbai suna cike kamar yadda kuke zaune a nan duk kun zauna kun shiru ba lokacin sallah ba amma an cika masallaci me aka zo yi ana kuka ana jimami wanda ya yadda yana ta kuka wanda bai yadda ba yana ta tunani ya aka ana suke cewa madina ta yi duhu gaba daya umar ya hau mumbari ya ce wallah duk wanda ya ce annabi ya rasu wallah sai na sare wuyansa sa adribu wani kawo bai tafi ba bai rasu ba gaba ka ghaibati Musa ya tafi ne ya buya kamar yadda annan Musa ya tafi kwana arba'in. zai je dawo ba ku karanta ba wa wa'adna Musa 30 laylatan wa tamamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbi 40 layla ba ya je ya dawo kwana arba'in baya nan ba to shi ma Muhammadu zai dawo malam ba wanda iya mai musu amma annabi yana kwanci Allah ya riga ya sa. sayyidina Abubakar shi zo fudda mutane daga cikin wannan damuwa ya tarar da mutane don baya nan lokacin da aka yi rasuwan yana wani gidan shi ya tarar da masallaci a ciki ya wuce ya shiga ɗakin annabi ɗakin na aisha ya tarar da annabi a lullube ya buɗe fuskar ya tabbatar ya rasu ya sa bakin ya sumbance shi tsakanin goshinsa da hancinsa a nan. ya ce fitta hayyan wa maitan ya rasulallah ka ji daɗi ƙanshi kake yi kana raye kana mace a manzan Allah Allah bai zai haɗa maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta alkawarin da Allah ya na mutuwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun wallahi ya kaita ya lullube shi bai yi kowa magana waye ya shiga masallaci Dan ya tsayar da musulmi daga cikin rudun da ake ciki a lokacin daga nesa ya ce ya umar ya kalli umar yana kan mumbar ya ce ejilis zauna a wata riwaya aka ce umar ya ɗau zafi kawai magana yake ta yi da takwabi a hannun shi sai na abubakar kawai kawai magana a wata riwaya aka ce duk sai aka waiwayo kan sai na abubakar a wata riwaya sai umar ya shiru sai abubakar ya kama magana ayyuhan nas ya ku mutane man kana Abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana Abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wanda yake Allah yake bautawa muna shaida muku Allah baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum amma wanda yake bautawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna shaida masa yau fa inna Muhammadan qad mat Muhammadu kan ya rasu kawai sai karanta musu ayar ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين sai na umar ya ce wallahi ayan nan sai na ji kamar yau aka saukar da ita sai jikinsa ya sanyi shi nan. ta yanzu wannan zancen ƙarshe fa annabi shine number one ɗin duniya gaba ɗaya a wajen Allah yau ya rasu ya bar duniya an ɗauke shi daga wannan gida nasa an tona rami an binne shi yana cikin ƙasa kai sai ka tabbata in kana jin ka dawama duk wanda ya rudu da lafiyarsa ko damar da ya samu a duniya ya bata lokaci matakar bai ba Allah ba da ka da'awar mu shine kullum mutane su kama Allah kawai ko da yaushe kawai ba ka da wani minit da baka gan Allah a ciki kowace harka za ka yi sa Allah a cikinta saboda yadda mutuwa take daukan mutane a yau ba tare da ainihin wato ta ba su notice ba ko ta nemi shawararsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rayuwa ta tawadu'anci mu'amalolinsa da gidansa kaɗai ya nuna mana cewa duniya bai ɗauke ta komai ba abu na biyu malamai suna cewa gidan annabi sallallahu alaihi sallama gidansa kadai an gina shi ne da zarbar dabino da taɓo. ina irin itacen dabino din nan tanka ta dabino zarban nan dogon abu nan to shine dangan gidan sai aka haɗa da ƙasa da a taka wannan dan dabino ganyen dabino yana da ƙarfi za ku ga baya fadowa komun rani ko mun canji ba za ka taba ganin ganyen dabino ya faɗi ƙasa ba to da shi ake gini a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka sa duwatsu aka giggina sannan kuma aka samu shi dai wannan zarban dabino aka yi mai rufi yanzu mu nan kaga rodi ne da tayil ne da siminti da kaza sai shekara ɗari wannan amma su gidansu da itace aka rufe da ƙasa haka aka zauna kuma aka rayu annabi sallallahu alaihi sallama haka ya rayu a cikin wannan gida hasan al-basri yana yin bayani Ya yace kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina shiga gidajen matan annabi ni da kaina inji Hassan al-Basri fi khilafati Usman bin Affan a lokacin da Usman ibn Affan yake halifanci yace fa atanawalu saqafaha bi yadi yace idan na shiga wallahi da hannuna nake taba rufin dakin annabi saboda ginin a ƙasa yake sun kuyawa ake a shiga malamai suka ce innahu baitun mutawadi'un wa hujar saghira gidan annabi gida ne mutawadi'i gida ne karamin gida gida ne na tawadu'u gida ne da babu duniya a ciki kuma ɗakunan 'yan ƙanana iya sa kawai da shi da iyalinsa inda za a shimfida a haka annabin ya rayu wanda shine number one Allah a duniya gabaki daya amma waɗannan gidaje amiratun bil imani wat ta'a wa bil wahyi war risala an raya wannan gida na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da imani ba wai gidan kara ba ne, ba wai gidan kasa ne, ba wai gidan kaza ba ne. a me aka damu imani akwai shi a gidan ko babu yanzu wani ya gina gida ya kashe biliyoyin kuɗi amma ba baya su ba da shi da iyalinsa mai amfanin wadatar da ka samu wani ya gina gida in ya shiga gidan nan ba abin da yake kallo in ban da barna haka yau musulmi suka lalata gidajensu da kallon tsiraici da haram Allah ya rufa maka asiri wani yana kwana da yunwa wani bayi da gidan da zai zauna wani har ya mutu a gidan haya zai mutu wallahi wani da shi da iyalin suna cikin wala ko shekaran jiya malam wata mata ta kiran ta cewa malam muna cikin wani yanayi da ni da mijina da ƴaƴan mu balagagu a daki da muke kwana tace wallahi sai dai ya bari in dare yayi ya lallaba ya lallaba ta ce alhaji a nemo mana inda za mu yara na ina za mu sa su mu kai su makota muna jin tsoron a lalata musu tarbiya ina za mu zuba su iya abin da Allah ya hore mana kenan mala amma wani Allah ya bashi gida iya ganin ka ba ɗaya ba ba biyu ba amma baya bauta Allah a cikin gidan musulmi a cikin musulmi yau akwai wanda wallahi ko qur'ani ba a kunna a gidan shi ba za ka taba jin qur'ani a gidansa ba sai kida da waka da waƙoƙi na drama da ƴan wasan kwaikwayo da na gida da na waje Allah ya rufa muku asiri ku dauki tafkekiyar television screen babba ka ga mutum har ma ya fi girman yanda yake amma me ake kallo daga ball sai tsalle-tsalle sai tsiraici sai kida sai wake-wake gidanka gaba ɗaya da kaɗe-kaɗe da wake-wake aljanu tab a cikin gidanka haka ya kamata mu raya gidajen mu. Allah ya hore maka ga tashoshi na alkur'ani ga saudi qur'an ga Al-Majid ga ina ne qur'ani 24 hours rinka kunnawa Allah ya saukan maka da albarka a gidanka amma ba za ka yi ba wani mutum ba haka yake zama wallahi tallahi wata mata ne ta kamo kuka ta ce malam Allah ya mana komai amma mai gida na ya hada ni hadda hadda muke karba a makarantar islamiyya ta ce malam sai dai ku yi hakuri ta ce kullum mai gidanmu idan ya dawo sai ce hajiya ina yara suke ku tattabo ku zo ku zo ku zo a zo a haɗu a falo sai ya ce wani yaron sa da ko mana kasar ɗan wasan kwaikwayo na wane da wane kunna mana sai ya ce matan duk ku zo ku zauna a shakata ta ce yanzu alhaji ina da haddar ƙur'ani a makaranta ina da hadisai an bani a islami ya ce eh, domin malamin da naku yan tsananin addini sun zo sun koya muku rashin biyayya to in za ki bi ni ki bi ni in kuma malamin ki zo ki je ki bi zo ki bi ni kaza kaza kaza wallahi ta ce haka za su zo su zauna a kunna musu wasan kwaikwayo da drama da fim da uban da yaran ana gani ana tafi wani lokaci ya tafa da ɗansa ce shaggewa zai wallahi tallahi malam wai wannan wai ne wai jin daɗi wai akwai uban da ya zo ya sa bol suke kallo da shi da 'ya'yansa sai ya brekin cata ya sa cata a gidan shi da shi da 'ya'yansa ya ajiye naira dubu ɗari ya ce mu zo mu kalli bol ɗin nan ni ina goyon bayan kulob kaza kai kana goyon bayan kulob kaza da shi da ɗansa ana bugawa ga naira dubu ɗari akan talabishin cewa idan har an ci kulab ɗina ka ci dubu ɗarin nan ka duba uba yana koya wa ɗansa caca a cikin falansa a gidansa wallahi malam wani yadda yake ba labari ya ce ana yi ana yi kawai yaran nan da ya ɗau zafi ce ce wallahi karya kake baba ya manta ya ce karya kake yi a cikin musu ne da suke akan wane da wane wane da wane kuma hakan aka yi da yawa mala akwai mutanen da sun kashe gidansu sun kashe tarbiyarsu akwai a cikin ku waɗanda gidajensu wallahi azimu ina gaya muku babu tsarki mutum zai zo ya kashe maƙudan kuɗi ya tara kayan kallo wannan abu ɗaya ne nake muku magana a cikin gidajenmu kayan kallo ya ba wa mata satellite ya ba wa 'ya'yansa da 'yan mata da ƙanana da kowa komai ana kallo a gidanka kana tsammanin Allah bai zai tambaye ka ba wallahi duk abin da suka gani a gidanka na rantse maka da Allah ɗaya sai Allah ya tambaye ka kai. ku tara musu da yawa ko ku tara musu kaɗan mai hankali shine yake bin duk tashoshi na barna yana tattoshewa ko an shiga baya nan ba za a iya shiga ba yana sa password ba za a iya shiga ba ya ware iya tashoshin da ake gani a gidan shi tunda dole sai an gani ko to ga iya abin da za a iya gani to wannan ku ɗauke shi babi ɗaya da yawa an ci mu da yaƙi an lalata tunanin 'ya'yanmu a gidaje gidan musulmi ya lalace da talabishin ɗinsa yanzu sun daina yaƙi da bindiga da takwabi da hartashi da waye kuna zaune a cikin gidajenku cikin ni'imar za su raba ku da addininku? yanzu duk tashoshin banza 'ya'yanmu sun san su tashoshi ake buɗewa na fitar hankali da a kashe musu miliyoyin daloli ka gansu tar 24 hours kuma ana yi da ka, kana kallo shi kuke sawa a shagunanku shi kuke sawa a asibitocinku wannan tashoshin kuke kunnawa a ɗakin matanku ƴaƴanku su suke kallo sun saba da shi ba ruwansu da jin wa'azi ba ruwansu da sauraron ƙur'ani ba ruwansu da kaza a wannan tashoshin kuma suna da manufofi ina gaya muku duk wanda ya bude gidan talabishin wallahi yana da ajanda da ta fili da ta ɓoye ko dai wakilin kansa wakilin al'adarsa wakilin manufofinsa ko kuma wakilin turawa kuma turawa sun zuba kuɗi masu tarin yawa a ƙasar nan sun buɗe ta tashoshi don a biya musu bukatunsu ba sai sun yi da turanci ba da hausa kana nan kana zaune an sha ka an gama da kai a gidanka ‘ya'yanka sun lalace sun ƙi zuwa masallaci sun ƙi zuwa makaranta yara sun faɗi a jarabawa ba sa iya karatu sai satar ansa saboda kullun screen ne a gabansu an ba su abin da zai ɗauke musu hankali wannan bai isa ba an zo an haɗa mu da waɗannan wayoyi ga sunan kowa idansu yanzu a haka duk idanuwanmu duk sun lalace saboda tsabar yawan kallon waya yaro karami ya fi ka iya sarrafa waya kullum waya ta dubu ɗari bakwai ɗari biyar miliyan ɗaya hannunsa ya za a yi karatu ya ci jarabawa yana karamin yaro ka hada shi da babbar waya 24 hours abin da yake kallo kenan kuma wannan abin da kake ganinta na rantsa da Allah hana bacci kenan in kana duba ta wallahi sai ka kwana a zaune baccin ma ba zai zo maka ba sai dai baka shiga inda zuciyarka take so ba ku gyara gidajenku ku gyara mu'amalolinku ku san me kuke kalla kuma ku san me kuke daura ku. da haka dan ka kashe miliyoyin kuɗi a gidanka baka raya gidanka da tsoron Allah da ibada ba kai asara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a cikin gidansa wanda gidan nan ya raya shi ya kyautata shi kyakkyawan dabi'arsa wa kamalu adabihi da cikar ladabin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kyakkyawan zamantakewa da iyali tibu ma'asharihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bar gidansa ya mutu ya tafi ya bar gidan gidansa na makka da ya tafi hijira ya koma madina dan uwansa aqilu dan uwan ali bin abi talib shi je sai da gidan wata rana aka ce za a je makka za a sauka sai sabai suka ce in ka je yanzu ina zaka sauka a gidanka zaka sauka yace wa hal taraka lana aqilun min darin ai aqilu bai bar mana gida ba ai aqilu ya je ya sai da gidan namu gidan nasa na makka ma aqilu ya je bugar da shekar kudin kawai amma bai damu ba alayhi salatu wassalam haka aka rayu da haka ya bar gidansa iyalinsa sun zauna a ciki alhamdulillah musulmi dole ne ya zauna inda zai suturta kansa tunda shi ma annabi ya nemi inda zai suturta kansa ba wanda yake ganinsa ba wanda yake rayuwa da shi a cikin gidan nan illa mutane kamar haka da matarsa da bayansa da suke masa aiki mata da masu masa hidima su ne kadai yake mu'amala da su a cikin wannan gida din fi tawadu'in a cikin kankan da kai sallallahu alaihi wa sallama yayi iya kokari duk gidansa ya tarbiyantar da su akan addini da shari'a ba irin ka ba yau da gidanka fi karfin ka da yawa daga cikin ku kuna da mulki a office ɗinku kuna da mulki a kasuwar ku kuna da kafa doka a wuraren kaza amma gidanka da mataka da yayanka sun fi karfin ka wannan shine abun tausayi mutum ya kashe miliyoyin kuɗi ya gina wuri ya zuba iyalinsa amma baya iya bada doka a gidansa kun yadda da ni kuma kun amince da wannan akwai da yawa wanda gidajensu ya kubuce musu a yau da ka koma tarihi ka karanta yaya annabi ya rayu a gidansa da iyalinsa yaya ya iya rike gidansa gata yawan gata da yawan yalwatawa da fantamawa da morewa ba shi ke nuna samun tahakkumi a gida ba tsayawa akan bin Allah shi shine ba da kwanciyar hankali ko raya gidajenku da zikirin Allah da ambaton Allah da bin dokar Allah wani ya zo yana cewa malam wallahi na kashe kudi miliyoyin kudi ban san abin da na kashe a gidan nan ba daidai gwargwado kuna ta wa'azi muna ta gani ni yanzu ma na zo na saka yar sunna tv yar manara tv yar kaza ma ni ma ta tawa ma wallahi tallahi duk ta toshe su ba ta gani ina take kallo Kullum arewa 24 take kallo ina take kallo wane ne dan badama shi take saurara wane ne yake kallo dan wane ne kenan ina take kallo in ta tsagaya tana neman abin nan sai ta tafi zi aflam ta je ta ga larabawa ta ga turawa aikin ta kenan wai kuka yake mu nace haba akram kalla kai da kake da shafane a hannunka kudin kitso a hannunka tattasai da tumatur da albasa a hannunka katin nefa a hannunka ruwan sha a hannunka komai a hannunka ka zo kana kuka ai in an kibi a can sai ka matse ta wani wurin haka ake yi wallahi malam abi ne abu Allah a samu jin daɗi a gidan nan a kibin Allah a saba wa Allah to kuma lalle za a samu ba daidai ba na ce ai zuwa za ka yi ka kakkaɓe ta talabishin ɗin gaba ɗaya ka kwanto ta in ka yi sauƙi ba ka sa ta ɓarya ka ragargaje ta ba to sauko ta ka ajiye ta ka ce an daina kallon a gidan in za a rayu a rayu in ba za a rayu ba a tafi gidan iyaye kaga za a rayu ko ba rayu ba mutane nawa suka mutu suka tafi kabari suka samu yarda Allah ba su da wannan talabishin ɗin suna kallo tunda ba za a ba Allah ba za ka zo ka bari a tara ma shaidanu a gida kuma mata ka tafi karfin ka yace wallahi malam abinci ba ta iya kamu akan lokaci tana kallon wannan abu yace wallahi idan ta hau kan wannan talabishin tana kallo zan yi ta kira sai na kira sau uku hudu biyar ina zuwa dan Allah so nake a zo wani wurin tsayawa in in tsaya kun gama da kai wani yace ce ‘ya'yansa hira wasu sai ta kunna musu ta kallo sai su kai karfe uku karfe hudu haka ba gidan musulmi yake da kudinka ya'yanka su zauna su ki sallah su ki zuwa masallaci magariba da isha'i unguwa suna kallo uwar su kunna musu da ka sai musu tambayi generator duk tsadar gas nan kai baka ji tunda Allah ya hore maka shi ta kallo yaro karami dan firamare sai kai karfe uku da rabi yana kallo a zo tashin su za a tafi makaranta ai tai ai dai dama magana tashi asuba uban ma baya tashi balanta uwar in kaga sun tashi dama saboda za a je makarantar nazire din su ana rufe gate karfe bakwai e ta rikici da su yaro ya tashi na rantse da Allah ƴaƴanmu galiban a mota da aka ɗauke su daga gida zuwa makaranta suke gyangyaɗi ka san me yasa iyayensu mata ba su bari suke wadataccen bacci ba kallo suke yi ku ta yi ku bari ƴaƴanku suna kalle kallon banza haka za su kare bokon ba su ba addinin ma ba su yi ba lafil iri wa lafil nafiri wala ko dume mu mata mu dilla wala wala wala wala komai ma babu in na yi kuskure ka gyara mu ko da ke kai ma kai ma irina ne barazana ne kawai <laughs> idan an isa ni zan yi wa'azin fulatanci daga kano shi ma ya buga a nan gurin a ba mu minti talatin talatin a sha ba maki sai mun gudu da kafar mu wallahi <laughs> wallahi yan uwana akwai damuwa ban sani ko kuna fahimta ta da haka muna magana ne akan gida na kwarai Allah ya ba mu ikon gyarawa an ce wa nana Aisha ma kana ya amalu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wai manzon Allah kan me yake ne a gidan shi tace annabi kana basharan min al-bashar mutum ne irin mutane ga abinda manzon Allah yake a gidansa tace yufli saubahu annabi yana dinki dinkin hannu faci yakan dauki rigarsa da hannunsa idan ta yage ya dinke ta ya mata maho a lokacin ba ba keken ɗinki da hannu ake ɗinka rigar kai ku yanzu Allah ya hore ma da kanshi yake ɗaukar rigarsa idan ta yage a'a ashe annabi yana da yageggen riga wallahi yana da ita kai ku yanzu wandonka da yage jefa da shi kake baka kaiwa ɗinki yanzu an daina kaiwa ɗinki teloli da wahala kaga suna ɗinka tsohon kaya sai dai a hannun talaka amma da riga ta yage ta tsufa kawai an raba da ita to annabi har yake manzo Allah yana tatar nonon akuya awaki da tumakin gidansa yana tsugunawa ya sa hannu yana tatsa wa yahlubu shatahu kaga duk wannan larurori ne na iyali na gida wa yakhdumu nafsahu kuma yana yi wa kansa hidima hadisi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi kamar ya yakhdumu nafsahu yakan shiga ban daki da kanshi yakan debi ruwa da kanshi yakan dauki abinci da kansa kai wa yakhdumu ahlahu a wata riwaya Aisha ta ce kana fi mihnati ahlihi yana cikin hidima wa iyalinsa da aiki wa iyalin shi hura wuta tankade reraya, shara duk wani abu da mata suke a gida annabi yana taya su dan Allah haka muke a gidajenmu mu yau wani faƙa ma yake zauna cikin iyalin shi yanzu an daina zama cikin iyali 'ya'yanka ba su da damar su zauna da ubansu ce yau babanmu ne dan zama da ake na hira da taɗi da yara kaga hankalin yaro kai ta hira da su ai taiwa yara wasa a gida baka yi an baka waya 24 hours da ita kake fama ‘ya'yanka ba su san ka ba san dariyarka ba amma wayarka ita ta san dariyarka don anan kake ganin abin dariya kai dariya in wallahi ina gaya muku ba abu mai daɗi irin mutum ya shiga cikin tsakiyar iyalinsa ya ci abinci tare da su ya hira da ƙananan yaransa ya yi musu wasa ko mata kace ta bata ma rai da ka shiga cikin yaran kun yi wasa sai ga ka manta amma yau an haramta mana wannan abu. kuma yau mun zauna a gida komai ba mai kawo cokali kawo ruwa goge can ɗauke can kaza kaza wani ya aure wata yarinya ba samu tarbiya ba kawai sai ta ce wai ni kan wai ni bai wace <laughs> irin yan yaran nan yan karshen zamani sabuwar amarya je auro ba ta samu tarbiyya ba ba a ce mata ana yi wa miji hidima ba da haka da aiken yawa, ka san miji akwai mulki ko shugaban kasa bai kai miji mulki a gida ba kawo kaza da ko kaza kuma ga umarni wuri abubuwa guda uku a wuri ɗaya suke amma namijin yanzu sai ce ɗauko kaza sai ta dace ɗauko kaza sai ta dace ɗauko kaza duk a wuri ɗaya ne yanzu a kicin ne za a ɗauko magi a kicin ne za a ɗauko cokali a kicin ne za a ɗauko mai da zai ce ɗauko magi da cokali da mai ba sai daban-daban zai aika na'am ki bi mijinki ki haka din lada za ki samu ita wannan da ba ta samu tarbiyya ba ta ce ita ba baiwa ba ce ita wallahi ta gaji amarya ce ko sati ɗaya ba ta yi ba malam ya ce a shi haka kike baki da mutunci ta ce kai ne baka da mutunci a takaice malam da uwa ka ubanka aka rabu ya dura mata ashar ita ma ta kututun wata danna masa ba tarbiya ai wancan tashoshin take gani inda ake koya mata yadda yarinya take cin kwalan mai gidanta ai can take gani ba inda ake koya mata a ce annabi matansa sun masa ladabi da biyayya sun masa kaza ba haka take yi ba daka da kanmu muke kashe kanmu da gidajenmu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akan tawadu da aka ku kyautata wa iyalinku yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alheri a cikinku ku shine mai kyautata wa iyalin shi wanda yafi kowa alheri a cikin ku ya ku yan uwana mai kyautata wa iyalinsa yace ni ne na fi kowa kyautata wa iyali wata rana mata suka kawo ƙara cewa ya rasulullahi ya kamata a yi wa maza nasiha duka ya yi yawa gida manzo Allah ya tara su ya ce yaya ɗayanku zai zo yana dukan matarsa darbal abdi kamar yadda zai da kibawan shi sannan kuma ya zo ya neme ta in bukatarsa ta kama ya ce waɗannan da suke bugun matansu a cikinku laisa ula'ika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikinku ba dole ne za a bata maka rai a gidanka ɗabi'ar mace ce kawai ta bata maka ɗabi'ar ta ce duk wanda ya yi aure wai ya ce ba za a bata masa a gidansa ba wallahi bai ma san rayuwa ba ya kamata ka tafi makarantar koyon zaman aure in dai matan wannan zamanin ne in Allah ya soya da in ita ta yi kanta don kyau in soyayya tana ɗaukan ka ta sa ka a kwalba ta rufe saboda so da kauna ina tabbatar maka in ta zo gidanka wata ran in ta tafka maka wata biyar ji za ka yi kamar ka tukuikuye ta ka wula ta waje haka suke a karkace suke to wanda yafi kowa samun nutsuwa shine wanda ya samu mace mai tarbiyya, mace mai addini idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in yazo muku wanda ku dada da addinin sa da su ku aura masa yarku duk wanda bai aure mai kyakkyawan addini ba da ɗabi'a ba za ta sha wahala haka shi ma kuma zai sha wahala dan haka za ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa ne a gidajen ku yayin da kuka ɗora iyalinku akan Allah ya ce annabi ya ce matakka ta a lokacin da take bin ka tana jin cewa Allah take bi dan Allah zai bata lada matarka taimaka maka da'a ba wai dan kai gangan jikinka take bi ba a'a da'ar aure take in dan kai take bi to duk da cafanan ya kare ba za ci gaba da biyayya ba in kai take bi duk da ka bata maka ka bata mata rai ba za ta bi ka ba to wannan shine matsalolin da yau mutane suke fama da su a gidansu wani ya ce wallahi malam na rasa yadda zai da matata me ya faru ya ce wallahi malam ban isa in ce ta yi ta yi ba ni din nan ban isa ba tare na ni oba oh, ya ce wallahi zan ce karki fita zan ce wallahi ce na fita kai din banza to haka ba ake rayuwar ka ga ta ya nan banana ba ba ba ba ba yana zuwa karamar yarinya ya sha shida sha bakwai da ya auro dila shi take yi wallahi malam ka san wata yarinya sai ta sati biyu bata kula mijin ba ya zo nan ofis ya ta muku bala'i what, what do you mean wallahi I will never tolerate it this is this nonsense this kaza kaza kaza ya gama turancin banza yarinya ya shekara 17 18 sati biyu ba ta kula shi yanzu na har yanzu ba a huce ba ne ta eh za ka ga abin da kamun za ka gani abin da ke faruwa kenan ku yi haƙuri fakar wani je ya fassara shugabansa na ofis ya ce da shi nake ba da shi nake ba wallahi yawwa da haka ku zauna lafiya da iyalanku manzo Allah sallallahu alaihi wa a kamar yadda nana Aisha ta ba da labari tace yana musu hidima to muna bada nasiha ga iyaye da mazaje ku yi rayuwa mai daɗi a gidanku ku rinka cin abinci a gidajenku ku rinka zama kuna hira da 'ya'yanku a gidajenku manzo Allah har tsere guje-guje yake a gidansa kaga amfanin samun katon gida yalwatacce kenan kwarai kuwa gudu yayi gudu kaga amfanin exercise kenan Ka ga amfanin mata ta rinka motsa jiki kenan ka zo ka tirke matarka ta ci da safa da rana da daddare tana haɓaka kamar fulawa an sa mata yi ta zo ta zama kaya kullun ciwo da damuwa a'a ta rinka dan motsi in ma akwai yar aiki a sa ta wani aiki wata ranka ba ta wata singila ɗin ka ce je ki wanke min hajiya wankin ki nake so na fi jin daɗi in na sa rigar da kika wanke min na fi samun natsuwa sai ta je ta wanke amma yau matan yanzu gajeren wandon mai gidansu ba ta iya wankewa akwai matar da ta yi taimun waya mazin wushe ta bani gajerun wanduna ya ce wanke nake to ke yan ke wanke mai gajeren wandonsa ba wa zai wanke zamani ya canja abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne mai sauƙaƙawa wa iyalinsa mai kyautatawa wa iyalinsa bai to ghaliz ba bai zama mai kakkausar mu'amala ba ya yi haƙuri da duk abin da aka ba shi abinci suna ba shi a kasko suna ba shi abinci a mai sunan abin nan na itace akwashi annabi yana cin abinci akwashi akwashi kwanan itace wanda yau ga bishiyoyi muna da su yalwatattu amma mun kaurace mun zo muna cin abinci a roba mun ƙi akwashi shi kwanan akwashi yana da sirri cin abinci a cikinsa lafiyar ɗan adam inganta abinci da wahala abincin da yake cikin akwashi ya lalace ku dai ku tambayi iya za su gaya muku amma yau babu akwashi amma an dauki roba an bamu roba kuma ku je ku tambayi masana duk mutumin da yake cin abinci a roba ko to bari zai ne shi ayo ai eh akwai akwai ai kana je na kana je na ballo ne ai bari hakura dai eh, wataƙila akwai wasu alhazawa masu kamfanin roba a nan gudu Allah ya ƙara kwanan akwashi daraja wallahi malam barin gaya muku ku yi haƙuri ku yi barin tunatar da ku wani abu guda akwai abubuwan da muke da su namu na iyaye da kakanni na gargajiya suna da tasiri wajen lafiyarmu da gangan jikinmu amma mun watsar da su saboda zamananci yanzu misali yin abinci a tukunyar ƙasa tukunyar ƙasa tana da wata peculiarities nata da kaga ana dafa tuwo ko abinci a cikin tukunyar ƙasa albarkatun da ke ciki malam ba magana da lafiyar ɗan adam saboda shi kansa ɗan adam asalinsa ƙasa ne da haka aka zo ana dafa mai abinci a cikin tukunyar ƙasa akwai alkhairai da amfani ba lakcin zan yi ba sannan kuma shan ruwa a randa randa ta mu ta gargajiya mun tashi mun tarar da iyayenmu suna sa mana ruwa duk wani munin ruwa in aka zuba shi a cikin randa tana absorbing datti da cutar da ke ciki ta mai da shi kasa ku je ku duba ku gani za ku ga dattin yana koma automatically ba fa na'ura ba ce kasar ce kawai sai ta zuƙe duk dattin sai ta bar ruwa mai kyau din amma yau ba ma shan ruwa a randa kuma likitoci suna faɗa ko ruwan sama ne idan ya sauka in ya taba kwano akwai wani abin da kwano yake rage masa idan ya shiga roba akwai wani lokacin da yake yana illata shi yana lalata shi akwai abinciccika na mutunci da mun basu yanzu da idan an tuka tuwo mata sun tuka tuwo sai a bar tukunyar kan wuta ta yi zafi sai a samu kanzo abinci kala biyu wannan ganzan mata suna tara suna tara shi in ya kai wani lokaci sai a sa shi a turmi a daddaka a daddaka ana zuba masa ruwa kumbura yake automatically in ka saka masa garin kuli-kuli da lafiyayyar albasa da man gyada da salad ina gaya ma wallahi ya fi wannan shinkafar da kake ci tana tayar ma ciwon suga amma yau matanmu ruwa suke zuba tukunyar ana ganin ƙauyenci ne ni dinnan da nake muku wa'azi na rantse da Allah na rayu akan wannan kanzon kuma har yanzu ina ciza yatsa mata na ba samun tuwo a tukunyar kasa in samu kanzo abinci ne lafiyayye na gari duba garin kwaki an rena shi ba a cin garin kwaki ina mana magana ne akan rayuwar mu a mu alfahari kariya san zuciya muna cin abinci cikin da suna sabbaba mana ciwo abinci da kuke ci da yawa yana kashe namiji da yawa yau maza dai ba su da lafiya ba sa iya biyan bukatan biyawa wa matansu bukata saboda abincin da ake dafa musu a gidansu zaki yayi yawa maiko yayi yawa magi yayi yawa wane ne yayi yawa an bar daddawa me ake daddawa icen ɗorawa 'ya'yan ɗorawa ake ɗaukawa a yi wannan a yi amfani da ita kalwa ku je ku tambayi fa'idar daddawa da amfani daddawa amma ba a yi kun zo kun ɗauko abubuwa kullum kuna asibiti amma kun kasa ganewa daman kun yi yawa suna so su rage ku kun ƙi ku ragu da haka za su yi ta kawo muku abubuwan da zai ta kashe ku walla ba ku farga da haka ina wasiya a wannan masallaci na dobele a dawo kan daddawa a dawo kan tukunyar ƙasa a dawo <laughs> kaji ka ga malamin da ce ake haka yana kada kai wato bai zai yi ba wai ya ce wai na fara ai da ba dan matan mu sun fi karfin mu ba wallahi da sai mu fara cewa ne matan mu ko ba ka bane matan mu ko ba gane ba matan mu duka yawa ni da shi duka gaba daya da sai an yi irin waɗannan abubuwa suna da amfani yanzu duba dumame an daina cin dumame yara ba san dumame ba wani yaro gari ya waye uwarsa ta kawo mai dumame ta zuba masa ya sa kafa ya buge ya ta kuka saboda dan indomi ne dan taliya ne dan kwai ne dan kaza ne shi sa muke wahala talauci ya yawa yunwa ya yawa wane ne ya yawa saboda kun dauke hai rayuwa samun ya ragu kwaɗayin ya ƙaru mu dawo gargajiya mu huta duka waɗannan abubuwan da aka gaya muku wallahi malam magabatanmu sun yi rayuwa mai inganci mai daɗi yanzu a da mutum gonarsa zai je sai ya ciro ganyen rama a tafasa masa ya sa mata kuli-kuli ya ci yini zai yana shan ruwa bai kodin yunwa ba amma kai yanzu ba za ka ci rama ba ba za ka ci ba kun kashe gonakin naku ba kwayi mu gyara Allah ya zauna da mu lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi rayuwa cikin irin wannan yanayi in mun lura da halinsa tare da iyalinsa an ce yana shiga gidansa da murmushi yana shiga gidansa da tsafta yana shiga gidansa da wasa da yalwa manzo Allah yana da sakin fuska a gidansa tare da iyalinsa kuma in zai shiga gida sai ya sanar da su sai ya sallama wa kana yusallimu alaihim yana musu sallama haka zadin aibul qayyim ya bayani a cikin zadin ma tabi'a annabi in yazo yana yi wa kowa sallama gida ba kai bane wai mm, mm, mm, wai ya dawo wani ya kuma ya zo gidansa yana sallama assalamu alaikum irin ustazan nan ya gina gida da ana sunna yana assalamu alaikum assalamu alaikum wata doguwa ta zo ziyara ce oh, abun mamaki yau mutum da gidansa ya sallama <laughs> saboda haka muka ginu cewa wai abun mamaki ya eh, dama mutum a gidansa yana sallama ma'ana mun gini cewa mutum baya sallama a gidansa ba daidai bane wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha in za ku shiga gidaje ku yi sallama wa ma'abuta gidajen da haka sunna ce ta manzon Allah ya rayu yana yi wa iyalin sallama akwai wanda aka ce in ya zo bal yake da kwanuka pau pau wace ku aje wannan wallahi kaza kaza kaza in ka ji bala'i to ya dawo sai ka ji ana cewa ya dawo sai ga yara sun ruga da gudu matan gida sun shiga da gudu tsoronsa ake ji wallahi duk wanda ya rayu a gidansa bai da walwala bai da sakin fuska iyalinka ba su zuwa su tarbe ka da sakin fuska da wasa da dariya ka kuntata wa kanka ka matsanta wa kanka ga hawan jini a gefe ga ciwon zuciya a gefe ga damuwa ga cututtukan da baka ma san da su ba kuma ka zo ka kuntata wa kanka a zaman ka ai wallahi kamata ya mutum ya shiga sa malam ya warware ya miƙe ka saki jiki ya kamata in ka dawo gidanka ka manta da damuwar waje wanda yake da dabara shine gidansa wata rayuwa yake mai daɗi da shi da iyalansa in ya fita harkar waje in ya shiga gida harkar gida to amma yau ba haka muke ba malam mutum sai zo cikin gidansa da wadata da rufin asiri da komai da babban ɗaki da katon gado da air condition billahi azimu malam sai ta birgima ba iya wace da yawa ba sa iya wace me yasa ba kwanciyar hankali ba zikiri ba salatin annabi ba karatun qur'ani a gidan shaydanu ne a ciki wani kuma ce ake wallahi kullun kira nake ji ana ta kira na wani nace in ka ansa ka shiga uku <laughs> wani cewa yake wallahi kullun ji yake a bayan ɗakin sa ana sukuwar dawaki karfe uku zai ji cikakaf cikakaf cikakaf nace mutanen ne sun kawo maka ziyara ne ba zikiri ba ambatan Allah wani kukan duji yake ji a saman gidansa ga gida iya gida amma wallahi kukan duji yake hana shi bacci wani cewa shi ba a ɗan ɗakinsa ya sa a buɗe a duba masa anya ba mutane a ciki kuwa ba wani mutum aljani ne kawai ke hana ka hutawa aljani zai iya rikida ya zama muzuru ko bera ya hana kwanci hankali da haka kuraya gidanku da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ibn qayyim yake cewa an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai shiga gidansa idan qalaba ila baitihi alhamdulillahi alladhi kafani wa awani walhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani walhamdulillahi alladhi manna alayya fa afdala as'aluka an tujirani minan nar annabi yana yin wannan addu'a nagode wa Allah tabaaraka wa ta'ala da ya isan mun. ya tattaro ni ya matso da ni na gode wa Allah da ya ciyar da ni ya shayar da ni musulmi ya yadda cinsa Allah ne yake bashi shansa Allah ne yake bashi ya ce na gode wa Allah da ya min falala ka shiga gidanka ka tarar gidanka ne ko ka biya kudin haya wannan falala ne akwai wanda a yau an kore shi a gidan haya akwai yau wanda matarsa ta koma gidan saboda babu wurin zama akwai wanda buge-buge yake ya samu dan inda zai makale ya aure bai samu ba kai kuma ga ka a cikin ni'ima ka rinka yin addu'a kana roƙon Allah wannan yasa manzon Allah ya samu kwanciyar hankali da ƙarshe annabi ya addu'a ce ya Allah ka raba ni da wuta ku rinka yin addu'o'i duka na ji wani program na malam yana karanta wasu addu'o'i da haka ku nemi addu'o'in da annabi yake a gidansa idan zai shiga da kuma idan zai fita an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga gidansa ya goge bakin shi gida kawai in zai shiga sai ya dauki asuwa ke goge baki me yasa baya son ya je ya tarar da iyalinsa su ga wani abu abin ki ko ya ci wani abu manzo Allah aka ce ba a taba jin wani abun ki a tattare da shi a jikinsa ba an ce ba abin da yake irin aji wani abu doyi a jikinsa don haka ya zamanto jikinsa ma jikinsa guminsa turare ake da shi gumi fa a yi turare ya je gidan rumaisa un musulaim matar abu ɗanhatar ansari ya je gidanta ya zauna wata babban mace ne suna kai mata ziyara ya kwanta har ya yi bacci shimfiɗar ta jike da gumi matar ta ce wallahi daga shimfiɗa na bana wani tattare guminsa na zuba a kwalba bani da turaren da ya fi shi kanshi saboda tsabar kulawa amma mu tsakani da Allah malam ka ga mutum ya zo ya zake wa iyalinsa a gida cikin datti wani in ka ganshi a titi kace yana da mata ka tabbatar yana cutar matarsa ba sai ka yi bayani ba mutum ya shiga gidansa malam cikin datti da ɗoyi baya kulawa amma mun sani cewa galiban matan mu hausa fulani duk ranar da mace tana da girki mijinta zai zo wallahi fita wanka ko ba ta da sabulu ko ba ta da man shafa ko ba turare al'adar su ne ba sa tariya miji ba sai wanka ba kawai za ta gama shirya ma komai amma za ta zo ta yi wanka amma yanzu dan Allah za mu iya alkawari mu ce duk wani namiji duk wani namiji yana yin wanka in zai zake wa iyalinsa wani zuwa yake da kayan bacci da kayan aikinsa mai ɗoyi mai gumi yake zake wa iyalin shi wata mata ta ce wallahi malam idan mai gidana ya dawo ya cire riga sai ya rataye falon baya zaunuwa dan ji zaka kaman kamar wata daddawa ce aka kulle ta alai da aka aje ta tace ce idan ka fidda kayan kuma ya ya jarrabe ka ya ya ce da kai ka takura masa wani wallahi azimu idan ka ga yadda ke mu'amala da iyalinsa akan abin da ya shafi zamantakewansu na rashin kulawa baya ma jin nauyin iyalinka ta zo su ji wari a jikinka yaushe za ka bari mace ta rena ka kana da banɗakinka da turarenka da manka kar ka yadda ka bari mace ta zo kusa da kai baka gyara jikinka ba reni zai shiga tsakaninku wallahi ko ba ta gaya maka ba za ta rena ka ba daidai ba ne daka ibnu abbas ce nakan zo in zauna a gidana in saka ainihin madubi a gabana in sa kwalli in gyara jikina yace uridu an atazayyana li ahli kama uridu an yatazayyanu li ina so nayi kwalliya da ado wa iyalina kamar da nima nake son iyalina na wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wa rijali alaihinna daraja da kamar da Allah mutum ne mai tsafta yana da tsafta yana da kula da jiki yana da asuwaki yana gyara gashinsa matansa suna gyara mai gashi yana sa mai akan sa, yana da gashi mai tarin yawa a riwaya a cikin shama'il muhammadiyya aka ce mara aiki zulimmatin min rasulillah ba mu ga mutumin da yake da gashi mai yawa da ya sauka haka fadarsa irin annabi ba amma yana kula da gashinsa yana kula da hakkin iyalinsa in zai shiga gidansa ya asuwaki ya fesa turare yaya mutum zai zo ya zauna gidansa cikin kazanta da datti wai shi mai gida ne matarka tana kwalliya tana ado don ta kyautata ma amma kai baka kwalliya da ado ka kyautata mata ga zama da kazanta ga mummunan mu'amala ga baka bada kudin cefa ne masifar ta yi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana koya wa iyalinsa zikiri a gida ya gaya musu ya ce idan ɗayan ku za ta shiga ban daki ta yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is a wata rawar Allahumma inni a'udhu bika a ina eh, haka ina neman ka tsare ni daga manya-manyan aljanu mazan su da matan su in zai shiga banɗaki ya koya iyalinsa kai ku yanzu ba mamaki da ashar ma kake shiga banɗaki baka damu ba kuma ga mun zo mun yi banɗakuna a cikin mu jama'a banɗaki matattarar aljanu ce banɗaki duk inda banɗaki yake to inda kazanta ƙazanta da bola da wurin da ake zuba datti da wurin da ake tara shirgi da wurin da yake da duhu ba a shiga da wurin da yake daji ne da wurin da yake ruwa ne da kwazazzaban wuri duk waɗannan gurin aljanu ne to zamani ya kawo mu birgewa shine mutum ya yi katon gida ya yi banɗakinsa a jikin gadansa yana sauka yana shiga banɗaki wani filansa a ƙofar banɗakinsa ziki. shi sa zai kwana yana ihu yana ihu ɗan bala'i to aljanu ne a gefensa gaba ɗaya ga ba zikiri a gidan da aka duk wanda zai shiga banɗaki ya addu'a na sha faɗa a karatu na maimaitawa da yawa yanzu ana ba mu kesa cewa alhaji wani ya shiga ban ɗaki ya faɗi ya mutu yawanci na shiga ban ɗaki paralyze ake to aljanu ne na fitar hankali a cikin malam kana faɗuwa sai su rike ɓangaren jikin sai kai paralyze ga wannan abun tsuguno da ake zama a kansa wanda muka makale masa mai kashe mutane duk wanda abun ban sa ya fashe ya zauna a kai ya faɗi a kansa in ya yanka maka duwawu babu likitan da zai yanke zai ɗinke ka kuma shi ba ma canja sai mutum shekara goma da abin tsugunansa ba ya canja shi ba zai saya ba mota ka kake canja ta wanda kake mana canjin bakin mai kullum kana canja ta ballata abin tsugunanka ba ma canja da haka da mutum ya zo tsufa ya kama shi nauyi ya kama yana zama sai rabas sai ka ji ya yanka mai duwawu daga nan za ta jinya sai a ce ya mutu wani kowa ce ya faɗi abin banɗaki na farko an shiga ba zikiri na biyu kuma wurin matattaran aljanu ne kuma an tara kazanta a cikin ɗaki zaka duk inda aka ci gaba za ga ko da a birni ne yanzu wallahi ba sa yin banɗaki a cikin ɗaki da ne dai ƙofar banɗaki daban kofar ɗaki daban ka rufe kofar ka aljanu ba su shigo maka ba su je cin su karata in zaka ka shiga ka yi addu'a amma ka haɗe wuri guda ba fice ne haramun ba ne dan malamin nan ma dakin sa haka yi yake yawa ni ma ina da wani daki ne wannan amma na kai gadona nesa can gaskiya ba haka ba ya ai sun gama da mu ne wallahi ya kamata mu lura yaya tsarin ma gidan musulmi yake yanzu da a ce muna koyi da rayuwa sahabbai rayuwar sahabbai sahabbai suka gaya mana bandakunan su a waje ne a bayan gida shi yasa bawo shi yace ya je bayan gida me bayan gida saboda wurin tsuguno a bayan gida ne mu kuma mu da shi cikin tsakiyar daki tsura da karshe zan jero mana a gurguje saboda ana nuna mun lokaci yayi na gaya muku manzan Allah yana kula da iyalinsa sallallahu alaihi sallama manzan Allah yana yin wasa da mizahi da ainihin wato a wasa irin barkwanci da shi da iyalinsa sallallahu alaihi sallama wata rana a an ruwaito manzan Allah yana wasa da wani yaro ana ce da shi a ba'ur mai ma fa'alan nughair yana yawo ne da ɗan tsuntsunsa haka sai annabi ya ga bai ganshi da tsuntsun ba sai mai wasa sahabbai suke cewa wani sahabi yana cewa na haddace na rike lokacin da annabi yake min wasa da ruwa a gida in yazo sai ɗebi ruwa a bakinsa sai fesa min a fuskata sallallahu alaihi wa sallam annabi yana wanka da iyalinsa a banɗaki ɗaya wanka da iyalinsa a banɗaki ɗaya ya halatta yana ƙara ƙauna da soyayya suka ce har mu yi tai yace da'ani da'ani kyale ne in diba kyale ne in diba idan da zaman lafiya da ƙauna ana yi amma wani yanzu cewa ya aini ko abinci mana ci da iyali ina ce zamani ya canja na ce ya aka yi ce ina ai kashe mutane suke mana na ce ina kake cin abinci ya ce wallahi ni a hotel nake cin abinci na ce ta aiko ka ɗauka wa kanka wahala in gina gida in ɗauko mace lafiyayya in ajiye ta a gida in kashe kuɗi in biya kuɗin cefa ne ko ba zan ci abinci a gida na ba to ai malam kashe mutane suke ni yanzu na matsu sai dai in zo in ce to wai wani ya ce ya ce to ke hajjiya zo mu ci abincin nan fara yin loma daya sai ta yi loma daya sai loma daya wai sai dai su ne saboda rashin tsabar yadda shi sa na gaya muku gidajen mu suna cin wuta mun wayi gari yau ba mu yadda da matan mu ba a gida malam ka san cewa wani bai yadda da matarsa ba sai dai ya je ya dauko kuku yana masa abinci amma bai dace abinci matarsa ba ka san ana wannan rayuwar ka san waɗancan mutanen da suke cikin gatan na yawanci haka suke yana da mai dafa mai abinci kuma abin mamaki sai mutum ya je ɗauko kafiri kafiri ya ɗauko ah ya ce ah, ya iya catering he read catering he know how to kaza kaza amma matarsa ta sunna ba zai ci abincin ta ba wai za ta kashe shi wanne ne ya fi aka fi tsammani ya kashe ka wani wanda yake nesa ya zo ka ɗauke shi kana biyan sa albashi ko kuma takka da kuke tare to wannan da yana cikin kurakuran da muke yi shi dama wani ba abincin rana da shi ba abincin dare da shi kawai baya cin abinci a gidansa idan ya je masinjinsa yake hada masa shayi a ɗakinsa malam ina jin daɗi ina kuɗin babu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da ya samu wata munasaba na shigar da farin ciki wa iyalinsa wallahi su yayi nana Aisha take cewa sau da yawa annabi ya zo yin bacci na rana a gida sai ya zo ya filo da cinyata ya kwanta akan cinyata ya filo nana Aisha kaga na gaya maka yana wanka da iyalin shi sannan kuma yakan zo ya kwanta a akan cinyar nana Aisha ya bacci za a iya sa masu tsumma ya dora sannan manzan Allah sallallahu alaihi yana ci abinci da iyalin shi kuma annabi yana da farin rai iyalansa har abinci suke kawo masa ko da ba ranar sa ba nana Zainab ta ɗebo abinci ta aika ɗakin annabi yana ɗakin nana Aisha har ma aka dan samu yar matsala <laughs> amma wannan yana nuna kyakkyawan zamantakewa dan aike ya zo ya kawo abinci na na'isha ta ce daga ina ta ga abinci daman ta riga ta ce ni ina da kishi in ji Aisha ana ghayut daga gidan Zainab me ya ce abinci ne ta sa hannu da hannun bayan ta ka ta buge akwashin akwashi ya fadi ya fashe abinci ya zube annabi yana guri yana kallo sai dariya dala duba siyasar zamantakewa dariya ya yi malam wallahi a hadisi Ya yace ha gharat ummukum ummul na Aisha ta yi kishi amma da ya gama dariyar kuma sai hukunci Ya ce kasatun bi qas'atin wa saridin bi sarid ce sai kin biya kwanan kuma abincin ma sai kin biya saboda na hawa ne aka kawo mun kuma sai da aka biya wanzu Allah sallallahu mai siyasa ne a zamantakewa matarsa Safiya Bintu Huyay ibn Akhtab wanda aka ribotota ta da Khaibar mace ce masha Allah mai karancin shekaru kuma tana da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kyakkyawar mace ce kamar yadda aka zo a riwaya kishi na mata na mun gaya muku ba a raba mata da kishi ko da ko matan sabbai ne dole mace ce ta yi kishi amma abinda ake ki bakin kishi kawai sai wata rana suka hada baki suka ce da ita ce da Allah yar yahudawa to ana samun irin wannan matan da ta fashe da kuka safiya ta je gurin manzo Allah tace ya rasulullahi ga matanka yu'ayiruna ni bi abi suna aibanta ni da babana saboda babanta shine shugaban yahudawa kai ba da haka da aka tashi kishin na mata sai aka ce yar yahudawa alhali kuma ta annabi ce da haka ya yanta ta ta zama ya amma kuma masha Allah tana da matsayawa da annabi sai manzo Allah ya ce da ita kice da su in kin koma ki hada su kice duk cikin ku gaba daya wace ce yar gidan annabi ubanta annabi babbanta annabi ki gaya musu ki ce ke tushen ki annabi Musa da Haruna ne da sun gaya miki ki loda musu wannan kaga ashe ya halatta namiji in yana da mace mai dan rauni kana son kayar ka kaga an takura mata an hade mata baki ka rinka koya mata in an gaya mata ka ce ke ma kirama amma kaka bari fa a gane <laughs> ba laifi bane ka dan sa ta ta baci yancinta saboda idan kai ka zo kai musu faɗa lokacin sai a ce ai ya goyi bayanta ai amarya ce ai yana santa ai kaza wato akwai siyasa mai tarin yawa a gidan annabi akwai ranar da fa aka yi kamar da riwaya ta zo a tsakanin fasu matan abin da aka yi ta jefe-jefe da abinci aisha ta ɗauki abinci ta jefawa ko hafsa ne ko wane ne ita ma ta ɗauka ta jefe ta da shi ana ta fafata amma annabi ya warware wannan matsalar amma yau kai matanka ba sa iya ga maciji ba ka iya daidaita su gidanka ya lalace akwai mutumin da unguwa zai je zai kai su gidan ta'aziyya matansa guda biyu ko uku na rantse muku da Allah ba su haduwa a mota daya bai isa ya hada su su uku a mota ba saboda ba sa magana da juna sai dai dauki wannan ya kai ta wannan direba ya dauka kai su a can kuma an zo daukowa dole sai an yi sawo uku haka yayi da yake rayuwa da su akwai wanda ta hana 'ya'yanta magana wa 'ya'yan kishiyarta kuma kana zaune kana raye ka ciyar da su ka shayar da su kuma ba ka iya gyarawa an haɗa 'ya'yanka gaba da ƙiyayya idan su matanka ne waɗannan kuma maniyinka ne 'ya'yanka ne don me za ka bari ana gaba a tsakanin 'ya'yanka ka mutu a zo ana bala'i a gidanka akwai mutumin da matarsa ta ce in ka kuskura ka fara zuwa gidan kar ka zo gidana ko ni ne da girki haka fa mutane suke rayuwa a cikin gidajensu ba sa iya kontrolin gidajensu mata suna sarrafa su yadda suka ga dama mata su tarashin mutunci su tarashin kirki a zuba musu ido a kyale su akwai wanda take yau shekarar su barkatai ƴaƴansa sun shiga jami'a ba su taba haduwa ba yana da mata a can unguwar yana da mata a can unguwar har ƴaƴanta suka je jami'a ba su taba haduwa ba ƴaƴansa ba sa haduwa haka yayin da yake rayuwa akwai wanda yana da matar a nan yana da wata matar a wata ƙasa bai gaya musu ba saboda bala'in kishi sai ranar da ya mutu aka zo ana rikicin gado wacce ta waccar ƙasan da ta ji ya mutu maza maza ta bugo jirgi ta ce nima matarsa ne aka ce a ina kuma ce wallahi ba musanki ba ta ce to ga 'ya'yansa na hasu shiga university a ƙasa kaza ashe duk ƙasar da yake tafiya ingila america france kaza ashe yana da wata matarsa da ita yake yawo kuma bai gaya sauran matan ba yarin gumi duniya ya ɗauka ba zai mutu ba yanzu sai Allah ya kashe shi da mata ta zo ta ce na zo maganar gado aka ce ba mu san da ke ba uwarsa ba ta santa ba ubansa bai santa ba danginsa ba sani ba shi kaɗai ya sani daga shi sai amma su sun san cewa ta zo to gashi za kaza aka yi ta rikici da yake yana da hali aka ce to mu ba mu san da ke ba ta ce to ba damuwa daman yana da kamfanoni a kasar yana da gidaje yana da kaza komai da komai ku ku rike wannan neman na rike ta hau dirgi ta tafiya ta yana da kamfanoni yana da gidaje ka duba ganganci da mutum yake macen da za ka aure ta tana karkashin ka ka kasa ba ta doka da oda mutum ya zama mai rauni a gaban iyalin shi الرجال قوامون على النساء ba فضل الله babin wa bima an أنفقوا min أموالهم Allah ce maza su ne suke da iko suke tsaye akan matansu Imam Ibn Kasir ce huwa ra'isuha wa sayyiduha wa mu'addibuha idza wajad miji shine shugabanta gwamnanta shugaban kasanta jagoranta shine mai ladabtar da ita idan ta kauce ashe namiji yana ladabtar da mace in ta kauce yaya za ku bar wa matan ku ragama suna abin da suka ga dama gidajen mutane ya cika da bokaye kana ahlus sunna mataka kullun tana bin bokaye duk kudinka da harkokin da kake mataka tana bin gidajen bokaye ba ka iya sarrafawa yau wannan ya kwanta da ita yau wannan ya ba ta lakani kaza yau wannan ya ba da kaza duk mutane suna ta rayuwa matansu sun shiga wata duniya ta tsiya da aka mai kokari mu gyara gidajenmu akwai matsalar lokaci a za mu dakata a nan insha Allah damun kai matsalar ka kenan sai mutum ya gama daukan zafi yana gumi kawai sai ka turo mai takarda tun da ya tura min takardar na kafa ta rawa take ta yi so yan uwana in kun gane me nake so in ce ina hedin ne to wasu abubuwa matsalolin gida ina ta so in ta comparison ga gidan annabi ga gidajenmu ga gidan annabi ga gidajenmu mu yi kokari mu kyautata alakar mu da gidajenmu da iyalanmu barin dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh